أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام السلام عليكم ورحمة الله بارك مكي يمتي ملكني قوم إليه وسن جماد الأولى hijirar النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekaru 441 daga makka zuwa madina wanda hakan ne daidai da shida ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biladiya kamar yadda aka saba kowace rana irin wannan ta litini muna darasin kafin majid a darasin mu na tauhidi yayin da za mu tashi a shafi na ɗari biyu da ashirin da uku sabon babi wato babu ma ja'a an nasarar kufri bani adam wa وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين wannan babu yana da matukar mahimmanci domin zai nuna mana asalin shirka ana babin na magana ne akan cewa dalilin da ya sanya 'yan adam suka kafurta suka kuma bar addinin su su wani abu bane face wuce gona da iri akan mutanen kwarai ana wajen so da yaban mutanen ciki da suka wuce gona da iri wannan shi ya kai su ga kafurta Allah ya tsare mu kamar yadda na faɗa shafi na uku, sannan kuma da faɗin Allah ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlal kitabi kada ku yi wuce gona da iri a cikin addininku wala ku tsananta wala ta ala allahi illa alhaq kar ku faɗi komai dangane da Allah sai gaskiya an gane ko to darasin mu da izinin Allah zai shafi wannan aya da kuma abin da yake cikin ingantaccen hadisi hadisin Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda wanda ya a cikin wato ingantaccen hadisi na Bukhari ko littafin Bukhari da kuma Muslim yake cewa fi qaulillahi ta'ala shi Abdullahi dan Abbas yana cewa dangane da fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra mushrikai ko in ce kafirai suke cewa kada ku kyale allolinku ku kyale allolinku sannan kada ku kyale wad sannan kar ku kyale suwa sannan kar ku kyale yahu sannan kar ku kyale ya'u sannan kar ku kyale nasra waɗannan sunaye su ne sunayen mutanen kirkin da ake magana ai waɗannan da kake gani da wud da suwa'a da yahusa da ya'uqa da nasra ɗin nan duk mutanen kirki ne sunaye ne na mutanen kirki a zamanin annabi nuhu alaihi salam ko in ce kafin zuwa annabi nuhu domin a kansu aka yi guluwi a sakamakon haka Allah ya turo da annabi nuhu a matsayin farkon manzanni bishirar mutane akan bari shirka wannan aya tana cikin suratu nur Abdullahi dan Abbas akan wannan aya suke hadhihi asma'u rijalus salihin min qaumi nuh waɗannan sunaye ne na mutanen kirki daga cikin jama'ar annabi nuhu an gane ko su ce wadda suwa'a da yahuta da ya'uka da nasara ya ce falamma halaku yayin da suka rasu ne halaku sun mutu waɗannan mutanen kirki awha shaytanu ila qaumihim shi shaytan ne wa mutanen wahayi ta hanyar ruɗi yace musu an subbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban ni ina ganin da za ku yi ku kakkafa waɗansu wato gumaka a majalisoshin da waɗannan malamai suke mutanen titin nan suke karantarwa a yi gunki gunki na kowane malami a cikinsu sannan wasu muha bi asma'ihi idan kuka kafa gunkunan sai ku sa gunki wani gunki sunan malamin da ke wannan gurin ina fata ana fahimta misali gunkin wood a yi shi misali a kaduna saboda malami wood a kaduna yake gunkinsa a nan za a yi shi inda yake karantar da mutane sai a samu gunkin wood sai a samu gunki na gaba sunan shi suwa'an sai a ce shi kuma wannan gunki malamin suwa ɗan nan dan Kano ne saboda haka Kano za a gunki sannan haka shi kuma ya busa yana ainihin wato jihar Bauchi misali sai a yi shi a can sannan ya uka ce yana jihar Katsina sai a ce ainihin wato Yasra yana ainihin wato jihar Yobe misali na bayar fa to duk sai a yi kowanne a inda dan ko muka dauka a cikin jiha ɗaya ce ko gari ɗaya ne ya ba ta ana fahimta ya ce wannan yana kaduna south wannan yana kaduna north wannan yana igabi ne wannan yana kaza kowa a inda yake sai a yi gunce shi shi kuma a samu gunce sunan haka je dan ya nutsu ya samu shi kenan a fa'alu sai suka aikata haka walam tu'bad amma ba a bauta ma gumakan saboda su sun san cewa ba su ake bauta ma domin suna cikin karni na goma ne daga cikin karnoni nawa karni mafi alkhairi na su annabi adam da zuri'arsa wanda ba taɓa shirka da Allah ba shekaru dubu ɗaya ina fata yana fahimta kafin a aiko annabi Nuhu alaihi salam to an samu wannan shekaru ana bautar Allah to su ma a cikin wannan karnin suke mutanen kirki ne shi yasa mutanen su sun zan ba su da abin bauta ba Allah ne abin bauta sai suka yi wannan guwa san kawai dan a rika tunawa da in ka zo wuciya kamar a ran about sai Allah sarki wud Allah ya ji kan malam wud misali haka Allah ya ji malam ya uka Allah ya ji malam ya sara Allah ya ji malam ya gusa haka dai ana gani ana tunawa yara su zo wuciya su gani iyayen su babu menene wannan gunje ke kai wani babban malami ne mutumin kirki yana karantar da mu shine yayi kaza mutum da mai tsora Allah shine aka gunjin sa yaran su Allah kirki. Allah yaron gidan shi zai na su sosai cewa ba malami ba a haka haka tana ji ce hatta halakat ita, har sai da waɗannan malamai su ɗaliban iyayen suka halaka su ma suka mutu da zuwa ya rage sai aya wanda su san cikakken tarihin ba suna da ɗan labarin amma ba cikakke ba ce wa nusiyal ilimi sai aka manta da ilmi gaba ɗaya sai zama babu malamai masu ilimi masu karantar da su shafa wannan gumakan asali ba gunki bane mutane ne waɗanda suke malamai ne mutanen kirki an yi ne don kawai a tuna ba wani abu ba kaza kaza kaza da sauransu shikenan sai ce kubilan kawai sai aka bauta musu wanda sai aka samu misali a samu wani ji wani generation na uku na hudu wanda duk su ba su da labarin ainihin gaskiyar wancan abin da yake faruwa an fahimta Amin mun ci gaba ka san muna fara karanta mata ne tukun kafin mu dawo kan sharhi nan muka karanta yanzu za mu ci gaba haka sai mun kai muna karanta mata ne ko a farkon darasi sannan mu dawo kan sharhi ina fata muna fahimta ha kun za a samu generation na ɗaya na biyu da na uku na hudu maki da sun gari sun mun mutu wayannan da suka zo na biyar shi da masu musamman wasu da suna ganin gumaka kawai gunki dama tun da ba abu ne mai rai ba kawai itace ne da siminti kawai da ƙasa yana nan kusa wani duk shekara ana sake mai fenti yana ƙara yin kyau ta kawai sai shaidan ya ƙara tsoron su ya rika nuna musu ai wannan gumakan da kuke gani su ne iyayenku suke bauta mawa iyayenku da kakanninku ba Allah ya kewa a ah, shi ne ka buka shi nan, mutum za shi kasuwa ya zo ya nemi izini wurin Allah shi ya nemi tabarraki ya nemi izini na yin aure sai ya nemi wato a nuna masa abin da ya fi dacewa akan duk abin da zai malam ce wa qala ibn qayyim ibn qayyim yake cewa Allah ya ji kansa da rahama qala gairu wahidin min as-salaf yawa daga cikin magabata sun faɗi cewa in inji ibn qayyim yace lamma matu yayin da waɗannan suka rasu aka su ala quburihim sai suka tare a kaburburansu an gane ku sai suka tare a kaburburansu da suka tare a kaburburansu sun masawwaru tamatiru daga nan sai suka guma gumakansu gumakan wa'annan mutane Ta ga matsalar son mutane ke san mutanen kirki a gani daga inda suka fara ke shaidan ne kuma ya ruda mu kaga ba daga mutuwa bane aka ce kai ku yi gunki ko ba gaba a me suka fara zuwa kaburbura suka taru a kabarin wani kamar yadda ake yi a tare a kabarin shehi wani da wali wani daga nan ne zai faru shikenan na jiya samu magana amma da ana zuwa ana kuka ana jana na an rabu da su to yanzu abin da zai kai ku gaba kuma shine sai su ji abu a su kawai bar ai kawai da wannan ba ma ya gunki da su kowa ko ina da ina ba nan da ganin su muna tana ina fatan ana fahimta mun matsala alaihim al'amad sai lokaci ya kau a haka ake shikenan fa abaduhum sai suka rika bauta musu a gani da ba su je kaburburan ba haka zai faru da ba su guma san ba haka zai faru su kaga sun tashi sun yi abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai yi umarni da shi ba sakamakon yin haka sai suka bauta ga gumaka malam ya ce wa al'amur anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala kuma hadisi ya tabbata daga amr Allah ya kara masa yadda ya ce manzon sallama ya ce la tsoroni, kai ku rika yabona ku rika sona In inji Allah inji annabi kai kar ku so ni ku yabe ni fiye da kima yace kama aqaratin nasara ibn maryam kamar yadda kiristoci suka yabi dan maryam annabi kun ga a san shi da suke yi ne da yaban shi da suke yi suka ce shi dan Allah ne da abu ya kai kama suka ce kai shine ma Allah ko ba ka bane da sun ce shine ɗayan na ma Allah shine ma'anar trinity din ma Allah da Allah uba Allah ruhi ne tsarki Trinity God the Son and the Father and the Holy Spirit ko sai ne, har akwai wani coci ma nan ana cin Trinity da ke wing in church din haka guda uku ne Allah ya jire da mu saboda haka sai annabi ya ce ka shedun ku ku musulmi kar ku rika yabo na ku rika so na sama da kima har ku kai ni matsayin da ba nawa ba kamar yadda kiristoci suka yabi da isa dan maryam suka kai shi matsayin da bai kai ba yace inna ma ana abdun ni ba kowa bane fa sai ni bawa ni bawa ne kawai faqulu abinda nake so ku kun tashi magana akai na kawai ku ce abdullahi wa rasulihi ko abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne manzan Allah bawan Allah ko manzansa shi ne abin da nake bukata a karjahu ma'ana imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi ba kalle da ce imam manzan Allah a bashi suna ko kuma a bashi siffa ta Allah ko kai tsaye a nuna ba shi ne wanda yake da iko yake da wuka da nama yake da ruwa da tsaki a kan komai na rayuwa wannan kuma kuskure kaga da kansa a cikin hadisin ya ce innama ana abdu yace ni bawa ne kawai bawa ne wanda ke bawa yana da iko yadda aka yi da shi ko ba haka ba sai dai kawai annabi darajar sa da kimar sa ba irin tamu bace amma annabi mutum ne yana da falala yana da daraja a kanmu. Allah ya saba in sun yabe shi da siffofin da suka dace da shi sai a ce yayi idan ku suke da shi da siffofin da ba nasa ba to wannan haramun ne shirka ne da dace shi da kansa ya hana ina fata muna fahimta kamar wanda zai waka ce ya Muhammadu ka kula da ni kaga ka kula shi zai kula da kai wannan bai ne ba daidai bane ba matsayin ka bane wannan wace kula da mutum Allah ne wa idza maristu fa huwa yashfi ko ba haka bane wallazi yumituni thumma yuhyi wallazi aqma an yaghfira li khati'ati yawm ad-din ko ba haka bane Allah ne ke yin wannan ba annabi ba haka mutum ya ce ya Muhammadu ka kula da ni wannan kuskure ina ta muna fahimta amma ka yabe shi da suna wanda ya dace da shi da siffa wacce ta dace da shi shawawa ka ɗaukaka ba tare da bashi matsayin Allah ba to wannan babu laifi ya halatta ina ba ta muna fahimta ya halatta kada ne ka duba ka ga abubuwa irin abin da busairi ya faɗa cikin littafinsa alburda sannan ka ga akwai kurakurai da yawa an sa muna ta karanta littafi har da sabuwar ɗin muke yi akwai kurakurai a ciki an gane ku. akwai ɗaukan matsayin Allah na da gaske abin da imamu dusai yake cewa wa inna min judika dunya wa zaharataha wa yana da gaske iliminka ko yana daga cikin kyautarka duniya annabi ne ya kawo duniya gaba ɗayanta duk abin da ke wa inna min ilmi ka ilmi lauhi wal qalam ko kamar yadda yazo a cikin waka wai daga cikin ilimin allabi yana da ilimin lauhi mahu yana da ilimi akan alqalamin da yake rubuta kaddara komai allabi ya sani duk abin da ke cikin lauhi mahu ya sani wannan ya ci karo da ayat qur'ani Allah ya faɗa cikin alqur'ani ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni bana amfanar da kaina ba kuma na iya cutar da kaina shi abin da Allah ya ce ce walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi lawi mafud din gaibi ne ko ba gaibi bane lastaktartu min alkhairi wa ma masani su da na yawa ta aikin alkhairi da wata cuta ba ta same ni ba da ba mu je yaki zo min da haƙora ba da ba fa samun kai ba da ba a jefe ni ba kuma haka bane amma na bai san gaibi ba shi yasa amma ka ce wa inda min ilmika ilmin lauhi wal qalam Annan babban kuskure ne ba daidai ba ne shirka ne wannan kuma yana nan ana karantawa ana ana waka idan da shi matsayin wani wato an shi matsayin Allah an ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunan yabon manzon Allah amma yabo wanda ya dace a cikin nasa wato maganganu jibi ka faɗi siffofin annabi kamar yadda ya zo cikin hadisin ummi ma'bad al-khuza'iyya wacce ta siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi za su hijira da shi da abubakar da abokanansu guda biyu suka sauka a kaimarta tantin da take mijin ya tafi ciwo suka yi mata sallama suka tambaye ta ko da nono na ciyarwa ko da dino ta ce babu ina jin yunwa annabi ya ga wata tinkiya tana gefe ta tsomare ta bushe amma dai da ita ce ba saboda ba komai a jikin ta ba abin da za a tata ita ta ko za ki ba da dama in tatsuwar ta sai in ka ga akwai abin tata a jikin ku to bismillah annabi ya shafi dantsan da mala ya ce a kawo kwano a kawo daro baki haka aka cika ita da nono ya ba ta ta sha sahabbai suka sha su abubakar aka kwankwada mala annabi ya sha shi ne na ƙarshe to haka shi mijin lokacin da ya dawo ya zo ya ga fa gida ba yadda ya bari ya tafi ya bar gida ba kuma ya ga nono fata fata mala kuma daga jikin waccan ga nonon ta nan cike damtsanta da nono ina ku ce wallahi wani bawan Allah ne ya zo mana da alkhairi mai kaza da kaza mai sifa iri kaza ta ce mata ina ganin wannan maganar in ce yadda kike fada ne to wannan mutumin ne na Qurayshawa na cikin maka wanda ake neman sa wanted da ko wallahi zan ganshi wallahi da zan bi shi akan abin da da shi raba addinin sa yake siffanta mun shi da ummu ba ba ta fara siffanta manzon Allah ma ce wato fuskarta ƙarshen karshen kyau ce ta ce kyakkyawa ne shi ne abin kallo daga nesa haka shi ne abin kallo da kusa in yi shi haiba ne ke dan in yi kaza kaza ne Ya shi kansa hatta giransa ta labbansa da an ko komai sai da ta zuffar kuma duka duka ƴan awoyi ko mintuna nawa aka yi a cikin gidan nan kuma da yadda sai mu annabi wannan bayani hadisi umu ma ba yana ana kawo shi a cikin gidan sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ba gajere ba ba dogo san ba shi ba siriri ba shi ba mai tsiba ba shi ba fari ba ba kuma shi ba baki ba Allah farin sa hada yake da jirgin haka shi na shi farin Allah ne kyau kai da farin ba ga wani farin ma bai da wancan ne a haka da ke sa ma Allah ya hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan misali ne na ne wannan yana da kyau ko ba ƙarya ta yi ba wannan ce sannan abu na biyu ko kuma a cikin shayar mana cikin waƙe kamar yadda shi busairin yayi amma kaga shi busairi ya wuce gona da yi ya dauki sufan Allah ne ya ba maza Allah aka samu wasu siffofi masu kyau wanda yake ko wata waka da wani yayi yayin manzon Allah mai kyau wanda yake babu batsa a ciki irin yadda Hassan ibn Sabit Allah ya ji kansa da rahama ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin waka da ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kyau bala yana zuba kwarara kawai kan yake yadda ka zama wato annabi fuska yadda ka san rana har ma wata daga cikin sahabbai take cewa ita rana annabi da daddare ya zo kawai na zo na ga manzon Allah kuma ga hasken wata ga manzon Allah nace sai in kalla fuskar annabi sai in kalla hasken farin wata kalli hasken farin wata sai in kalla fuskar manzon Allah ta ce wallahi hasken watan nan da yake yawan kallon fuskan manzo Allah sallama haske bada annabi in ya zo wuri haske annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamai suke cewa idan an baiwa annabi Yusuf rabin kyau na halittun duniya gaba daya kamar da ya zo a hadisi rabin kyau duk duniya duk kyau a ganna a shekara karawa da kyakkyawa ne wancan kyakkyawa ne wancan ma kyakkyawa ce kyakkyawa na da kyau kazan nan yana da kyau kyau kyau yau nan kyau dai ko rabin can gaba da ya tattara shi annabi Yusuf tsara rabin kuma aka kasa mana kanin shine saboda tsabar cansa da matar malik wato cikin misira ta ganshi inda ta nemi ta neme shi akan kanta saboda kyan bayan matan gari matan ministocin shugaban kasa mijinta kenan sun yi gulmanta ta kasa haƙuri akan yaranta ta yi kaza ta yi kaza ana ta cece ku ki kirawo su ita ma ta ba su abinci sai siyayyanka kuma ta turo shi su da suka gan shi ma ta suka yi ma haza bashar wannan ba mutum bane in haza illa malakun kare ce wannan mala'ika ne a cikin mala'ikun ma mai daraja ba mala'ikun ma mai daraja kare suka daddata hannunsu ko ba ka bane wa qattana falamma ra'aynahu akbarnahu suka ga babbare a kai ashe fa abin ya wuce da ake tsammani wa qattana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hada basharan in hada illa malakun kare Nabi Yusuf kenan shi yasa ranar tashin alkiyama za a kafa tuta ta waɗanda suka bar saban Allah kafa wato waɗanda suka kiyin zina suka guje mata saboda tsoron Allah za a kafa musu tuta din tana hannun annabi Yusuf alaihi salam Allah ya kira sunayen sa ce ku ware bangaren dama wayannan yan dama ne Allah subhanahu wa irin su Rashid ibn Suleiman kasar Rashid ibn Suleiman shi ba sahabi bane ba ma zamanin sa annabi ba yana daga cikin magabata dai walmai sun kawo kissar sa a cikin littafai shi jihadi yake shi da abokinsa suka tafi jihadi sai abokin ya tafi siyo mu nemo musu abin da za su ci a daji shi kuma yana kan dan tanti yana cikin tanti a zaune yana jira ya dawo kawai sai ga wata irin balarabe kawai din nan kamar yadda ake cewa fulanin kan tudu din nan da ko ina ne kawai ta gangaro masa balarabe kawai sai ga wani ba kawai ga mata a gaban shi ya dauka ta zo neman taimako ne irin gudunmawa take nema idan duba kowar dan sauran wani abin da zai iya bata idan din duba ya kaga yana nema ne ne ta ce dakata kai ni ba taimako na zo nema ba ina so ne abin da ke faruwa tsakanin mata da miji ya faru tsakanina da kai kawai sai sun fiyar da kansa sai kuka kuka kawai ka mai wi wi wi wi daga kukan ya ishe ta yayi yawa sai ta juya ta zo ta fiyar sai fa daina kuka kuma har sai da abokin sai dawo lafiya ce ba komai ka gaya mun me ya faru yace kaji kaji wallahi bala'i ne ya same ni bayan ka tafi da na fara cikin bala'i ina zaune kawai kaga abin da ya faru da ni wata ta zo ta kaza kaza na kaza yana gama gaya masa wannan abokin nasa sai ya zauna shi ma sai ya samu kuka a shi kuma wannan sai ya daina kuka kai kuma lafiya kai zaka yi kuka ta wannan bala'in gani ne da ni ta samu da shi kenan ba sai da zan kun kauce mata ba shi da na da shi ne kawo kuka shi ma <laughs> to irin nan malamai suka buga misalai da su an gane wannan ko irin su Rashid ibn za ka fa tutar su a hannun Annabi Yusuf alaihi salam domin shi wannan Rashid ibn Sulaiman din sai da aka yi maganarsa, wanda Allah madaukin sarki ya kwatanta tsoron Allah shi da Annabi Yusuf alaihi salam babun da a cikin hadisi kaga ba karamin alkhairi bane to ba muna magana bane akan waye kisan waɗannan mutanen muna magana kan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama mun yi magana Annabi Yusuf ne saboda an ce yana da rabin kyau to shine malamai suke cewa idan an baiwa Annabi Yusuf rabin halittun duniya to shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama an tattara masa dukkan kyawun halittun duniya ne ga baki da ko idan kana neman kyakkyawa ka tsaya ga annabi ka kai karshe wallahi ka kai karshe wallahi karshen kyau nan malam inda a ce muna jin larabci dukanmu. karanta saƙon kalmomi da siffofin manzon Allah sa wanda baya buƙatar sai sharhin su da wata ma'ana yare da ba larabci ba a lokacin ne za mu gane hakikanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mun an faɗi kyau an ce wasi sai mu ce kyakkyawa kawai kyakkyawan nan kuma kai wanda ka sani kawai kila matar ka ce kyakkyawa da ɗanka da yarka da motarka da gidanka ai kyakkyawa ne irin wannan kyan kake zama wato kyan annabi ya wuce duk inda kake zama kyan shi ya kai fa gumi in yana gumi annabi mutum ne mai yawan gumi in yana guminsa yana tsattsafowa daga goshinsa yana daga tarban shi ake yi shi ake yin turare da shi gumin manzon Allah ƙanshi yake in annabi ya sa aka sa turare ka dinga fara da kwanaki kana ƙanshin turare shi da gumin sa kai sai gumi ba sai da so sanci ba mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in ya kaki wa wasan kakin sa ake ruwan alwalan sa haka ka gani sallallahu alaihi wa sallam albarka ta annabi ta wuce komai da mu'jizarsa lokacin da musailamatul kazzab yake ikrari da ƙaryar cewa wai shi annabi ne yana san annabi saboda haka abu ne yana sham sai mutanensa suka ce masa ai kai annabin ma yanzu ga wancan annabin na hijab na na na na hijab wato annabi sallallahu alaihi wasallam ke yayi wani abu na ban mamaki kai ma kai mana irin shi mana saboda kai ma annabin mu ne shafin da annabi zai ci an zo annabi da wani yaro yaron yana da lalura a kan shi yana da kora gashi bai fitowa sai aka ce ya rasulullah wannan yaron a masa addu'a ga lalurarsa annabi ya taba kan yaron yi addu'a ya taba sai ga gashi mai kyau ya fito a yaron nan daga nesa kana jin kanshi saboda annabi ya taba kanta. sallallahu alaihi wasallam mutanen musailama suka ce ya musailama ya nabi yana amma ma ga wani yaro nan kanshi ba kora bane amma dai gashin haka da yana dan bukatar a dan gyara masa eh haba da ya taba kawai ya ba. kijar sai kan gashin ya zube gaba da gashin can ya zube gaba jinsa gani ko malamai suka ce wannan yaron da musulma ya masa addu'a kan shi ya zube ce har yaron ya girma da ya aure ƴaƴan shi da ƙwaryar mulai jayuwa a gani jikokinsa haka rakansa haka yake wasara la yulad lahu illa sul'an duk wanda za a haifa daga kasan wannan yaron da kware mulogin saboda illar wannan haka matsala ce da za ka haɗa wannan da wannan ne aka zo da wata rijiya an yi haƙa ta an sha wahala malam kawai ruwa ya zo sai ga ruwan ya zama ruwan shiri ba da ni kuma ana so ya amfana addu'a manzo sallama manzo ya leƙa rijiyan yi addu'a kawai, ya tofa miyanci da albarka kawai shi kenan wallahi sai ta koma ruwan daɗi mutanen mu musailama sai kace musailama mu ma ga wata gari ya raka dan toba kadai mara dan tofi haka kawai da dan sauri haka da rasu kawai musailama yana tofa miyo malam sai ruwan ya dafi ya koma bakin ruwa gaba ɗaya ruwan ya zama bakin kitab ya dafi kaga anan wannan abubuwa kaga mu'jiza ne zaka ce amma idan ana magana karshen kyau duk irin waɗannan abubuwan suna da da manzon Allah to shine nake magana dazu da Hassan ibn Sabit ya ga manzon Allah ya ga wannan kyau kalle shi ya ƙara mai kallo ya kalli manzon Allah ya shiru ka san mawaƙi ne na manzon Allah sanawa da ba amma da tije ne ya tsufa shekara ta 120 sai shekara 60 a jahiliya ya shekara 60 a musulunci ko da yayi jahiliya ma lokacin ya kai shekara 60 da musulunci mawaki ne annabi yakan umarce shi ma yayi waka ya zaji kafirai ya musu zambo jibril yana tare da shi haka yake ce masa uku duk a inna ruhul qudus ma'aka dai kalli annabin ne ba zai masa waka ka bi kalmomin da annabi yayi ba annabi da su zaka ga babu shirka a ciki babu wuta gona da ya faɗa abin da ya dace yace wa ajmalu minka lam tara qattu ayni idona bai taɓa ganin kyakkyawa irin ka ba yayi ƙarya ba ƙarya bane kansa bai taɓa ganin kyakkyawan mutum irin manzon Allah ba ya ce wa afdalu min kalam talidun nisa'u mace a duniya ba a taɓa samu ta durƙusa ta haifi mutum mai daraja irin ta ba akwai wata yar mai darajar maza Allah ya yi ƙarya ne haka bai ƙarya ba kuma ya yi yaba ya ce khuliqta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka baka da wani aibi a tare da shi annabi ba gurgu bane annabi ba ido ɗaya gare shi ba annabi ba kaza ya gane annabi ba shi da wata nakasa hatta a familin manzon Allah anan muka karanta da ku a tarihi da muke ranar alhamis tsakan manzon Allah gaba ɗaya aure ne bisa aure Allah ya kyauta ya ƙara tsare mu gaba ɗaya amma kaka sha mamaki wani a cikin mu nan yanzu da an bu tsakan shi kakansa na ɗaya na biyu na uku ana tafiya lafiya da wani shida na an je kakansa na sha biyar ko na ashirin ma wanda shi bai ma san shi ba kila ba aure aka yi aka same shi zai yi ina fata ana fahimta amma shi tun daga kan iyaye har zuwa ga annabi ibrahim aure kan aure kawai ba wato nasaba ce tsakakkiya ne kyau akwai wanda da shi ma yana da irin wannan amma ba ka da tabbas wannan gashi nan tarihi ya dawo su wato malaman tarihi sun dawo na shi gashi nan a rubuce a cikin ba kuma ƙarya wani shi ya awar wanci wanci da sadaƙiyar wani wani ita ce wani wani haka haka a aka zo shi ne ce kulista mubarra'an da hillani wata rana da Aisha tana ɗinki da allura da dare sai alluran ya faɗi rasa yadda za ta yi shi lalabe su ne ta ɗauko a tubalbal ta haska da a tubalbal ba allura ba ta ga allura ba amma ta san a nan gurin allura ta faɗi ta duba babu ta duba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida yana zuwa ya gana da Aisha da Atubal ba ya zo yace lafiya Atubal bi ce ta Atubal ba to wanda ya kusa da ita ana ta ce hasken jikin manzon Allah ya haska mun kawai sai ga alluran da nake nema hasken sa ya bar Atubal ba hagan to fa shine a ƙarshen baitin sa sai ka annaka qad khuliqta kama tasha'u kika ce an halicce ka ne yadda ka so kika zama ya rasulullahi yanzu ya aibi a wannan yawa duk wanda zai ce annabi ka kula da ni dan Allah ya faɗi ya mu annabi Adam annabi ya ce bai san gaibi ba ko ce kai ne kamar to ke ba ma annabi ko wanda za ga wallahi malam wani gawan da bai yake roƙo ka azurta ni kamun kaza kamun kaza kamun kaza shirkar da ake a hubbari da ake magana wallahi gaskiya ne malam ni na gani da ido na Allah ya shirye da mu ya samu gane gane ku to annabi ya ce kada mu kuskura mu yabe shi mu yi yabon da ya wuce gona da iri kamar yadda yahudawa kamar yadda kiristoci suke ba annabi isa dan maryam wa qala sannan kuma sai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an shi abdullahi ibn abbas insha Allah sallama ya ce iyyakum wal a shaidun ku da wuce gona da iri kar ku zurfafa yace fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu domin waɗanda suka halaka kafin ku wuce gona da iri ya halaka da zurfafawa addini da tsanani ina ba ta amfani komai sai ta tsananta a addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ko takura dini ko su fi sai malam yace wal muslimin haka nan ya zo daga wurin muslimi Allah ya kara masa yadda an ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud anna rasul sallama qala annabi yace halakal mutanaqqi'una wato annabi yace waɗanda suke mutanaqqi'una sun halaka qalaha talatan annabi ya faɗi wannan hasso uku su waye mutanaqqi'una sune waɗanda suke tsanantawa a cikin addini masu wuce gona da iri Allah wa sarki ya ba mu ladan abin da mu karanta daidai da wannan ya zama mun kai karshen matani matanin bani in Allah ya kai mu darasin da bakai tsaye daga sharhi zamu dauko ina fata ana fahimta a yi sam wannan babin da muka fara yau zamu dauko sharhin sa da duk bayanan da malam bai waɗannan su ne hadisan da suka zo da ayoyi akan matali san mu Allah shi sarki ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karshe ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana sai insha Allah bismillah alaikum assalam wa idan mutum ya yi yana sane ya fita a musulunci idan kuma mutum ya yi a bisa jahilci ne to ya yi kafirci amma bai fitar da shi a musulunci ba a gane? eh wa alaikum salam eh to ya fada ya danganta ka san abubuwa da kwarai da gaske ko wanda ma da ka ji kamar kawai kuma jin da kai sai ka ji kamar wani abu zai same ka ka gani wallahi ga sanan dai akwai ma abin da yake raina Allah ne ma kawai da tsagerin shi eh, wannan gaba da ya fita eh shi ne dama a saba akwai irin ya danganta tabbas Allah ya da eh. kwarai da sosai zai iya janyowa sosai zai iya janyowa sai dai kawai za a iya cewa yanzu ilimi ya yaɗu sosai ko ba ka mujarradin hoto kaɗai duk wanda ya kalli hoto ya san cewa kawai hoto hoto ne ko ba ka ba za an sa hoton kuma ana zuwa kalla ana kaza ana kaza amma dai gaskiya shi hoto in akwai lalura ana iya yin sa ba laifi ba ne don babu wani lalura bai kamata a yi ba kuma waɗanda suka ci a yin ma sun ce su ji a ba a kaga shi a jikin kuɗin ba ko a bango ko a muni ba a fahimta shi ne mafi kyau don ana so a ga mutum da cikin mutum sai a ɗauko hoton a kalla don kalla a maida ko ba zo amma eh, shi ne kuma gunki daban wannan an sassaƙa shi ne tun ƙeƙe mutum mutumi ne kila ran about ko wani wuri wanda kowa zai iya ganin shi in ya shigo gari ko ya shigo eh, ainihin wato birni sai ga ga gunki ba kaga wannan ba daidai ne haka haka sai aka wayi gari gashin kasa kaga mu yanzu a wannan zamanin mu al'umma manzon Allah muna al'umma ta karshe irin wannan abun ba zai yi tasiri kamar yadda yi a tasiri a mutanen farko ba Kaga ne mu already dama da shirka a cikin mun gado da tun a zamanin annabi nuhu shine farkon shirkan kira wannan maganar kallolin da aka faɗa waɗannan kai a malaman cikin nan su wood da ya busa da ya uka da nasara ƙwararrun mutanen kirki amma sai shi an wayi gari ga irin abubuwan da suke aka musu suke ma wannan din shi abinda kawai ake jin tsoro kaga su ma daga zuwa kaburbura abin ya fara masu zuwa makabarta daga cikin mu suna yin bukukuwa a makabarta da tarewa a cikin makabarta da yin kaza to za a iya wayuwar gari wallahi za su bauta musu ko da a mutanen gari ba kowa ke bauta musu bare ya san shirka ne su masu yin irin wannan abin za su koma suna bautan wa'annan na cikin kabarin ina fata ana fahimta lokacin da muka je hubbara da dare sai aka tafi da mu farko abin da aka fara ce mana ga wani aiki nan wanda shehu shehu usmanu a cikin yake karanta da aljanu lalle ka ɗakin ba komai a cikin shi sai da aljanu da mutane a cikin shi har yanzu wai suna zuwa da zai yana fito a kabarin shi zai karanta da shi ya ce to dai an kulle wurin amma dai su suna da farko dai shi mutumin da ya shiga da muna gaishe mutum ne ko muna tare da mu kuma bin ta ta sani ba ko ne da takalmin mun mu shirya muka je har cikin makabarta muka zage wata setin inda kabarin sai yake a lokacin an kulle ba za mu shiga sai ta cikin kaga nan shine da yake setin kabarin ita ko da duma sai shin fada mana muka zauna wallahi sani mun je ne dan mu gani hakan ne abinda ake fada ko ba haka bane ba dan karyata abu fatin da labari yayi zo yayi tawaturi ka san da gaske ne amma dai kawai dan ka ƙara tabbatarwa ɗin gashi eh tabbas ka gani ka ji dadin faɗa ko a wurin karatu ne kaga da ban gani ba yanzu dai ce ma labari ne manan na gani muka ga wani a wurin wallahi tsakani da Allah shi dai ba mu tsoro mun dauka wani aljani ashe mutum ne ya kanan na dai malami yadda ka san dan duku nono a cikin bayan kamar yana ta roƙo malam shi ne kasan kawai kashe shi yayi mutum yana ma jiya a taimake shi to shi wannan jikin da sai ya zauna idan shugaban shehu tijja shehu shehu usman ya ce ga ayanka sun zo ka taimake su haka sai ke faɗa don mun zo ya taimake mu Allah ya dajiya maza ka musu kaza sun zo daga garuruwa masu nisa sun zo ka musu a cikin yadda muka fara abu mu dai muna ta kallon jikin haka ce farko mun yi addu'a tunda makabarta muka zo mun yi addu'a makabarta to duk dai mun samu abin da muke samu kai a cikin mai zama ni dai na zauna da dakin da duma ina kusa da shi yana ta fada yana ta fada yanzu a ce ni na yadda da wannan abin to da sai ce ai ai shine ya amsa addu'a da aka yi duk wanda ne mai ne na samu nasara kawai lokacin zan tafi jarabawa ne ranar exam da zan je a lokacin kuma na samu nasara a jarabawa yanzu me zan ce tun da ma na je wurin hubbare kafin je jarabawa ba shi ne ya yi mana nasara ba to a lokacin ne sai wasu ke gaya min cewa akwai daga cikin mutanenmu wasu ƴan ƙasanmu ne wasu kuma baƙi ne wallahi ba sa zuwa aikin hajji sai sun zo wannan hubbaran in ba su zo aikin hajjin su bai ba sai an hada da hubbari ai eh, musamman su din ma an faɗa zuwa ga? to ga malam ai abu ne ya tabbata malam wani ƙarya za a yi kuma wannan duka shirka ne wallahi kuma wanda ya riga ya ce wallahi malam yi sa'a ma da daddare muka zo da da rana ne ko da safa san da kowa ke nan da muka wuce mu san mu wuce ba har da wani ruwa ma da ake fitu yau ake wanke kaba sai mun ba da daraka sai mun yi kaza ko su ne mun ba shi ba wanda ya kai mu amma dai mun shiga mun gani muna tafi muna mai tambayoyi ina wane ka ga kabarin dan wane har da kabarin dan mai shi ya nuna mana Umar dan mai shi ya da aka ne shi ma familin gidan ne kuma ka nuna mana ga kabarin wane ga kabarin wannan da ya rasu da su da su wancan kafin da shi ko ba da da shi nashi macido sai ya ka yarka nuna kuma na wannan musiba ne yanzu wanda ke wannan abin abin da yake so nuna maka gobe wata ran zai bauta ba shi ba ko sallah bai ba in ka kalle shi babu alamun wai kafa sa waya mai alwala ya sallah ba na ga maka shi aikinsa shi ya riga ya dauke musu wai na kabarin ya dauke maka sallah

komai wanke shi, komai wankan sa sannan kuma cewa yana da ido idanu a baya yana da baya da abin da ke faruwa ba tare da yawa sannan kuma yana iya hangen ƙarshen duniya na da ya fi zai kalli duniya gaba ɗaya a kai cikin waɗannan abubuwan eh. suke to kuma ga shi da shi ya ce kada a yi shi tashi a kan sauran magana Allah kai akan kowa ma kai ke bai shi kansa ka wuce bara eh to amma kuma ana wadannan wato akwai abubuwa da mutane suke kuskure Allah da aka ce yana gani ta baya ba wai idanu gare shi ba wai yana da idanu wani Allah ne ke sanar da shi ta hanyar wahayi ko da ya hango ƙarshen duniya yake kalli ba an nuna mai kisra da rum wahayi wanda yadda shi ne a lokacin da za a yi hannun ko ba haka ba wannan yakin da aka yi na channel din nan da aka yi a Madina Allah ne ya nuna masa lokacin da aka yi mi'raji da shi da Isra'i san da dawo daga gida ya fada da gari ya waya fada ma yan makka sunan su ma kudai shawa samarar nan ba sun ce ƙarya yake ba sai suka ce in gaskiya ne faɗa mana abin da ke wannan baitin maqdis din ai sun san tafiya ne na wata daya kai a za ka ce cikin dare ka je ka dawo kuma an kai da kai ciki an tafi sama da kai a wannan dara to kuma annabi duk wani abu da ke wurin dukiya kalle kalle ba saboda ya je ya samu annabawa har yayi musulmanci yayi sallah a wurin sai aka wuce sama a wannan dara yanzu ya tsaya kalle kalle to yanzu ya zai bada ansa aka ce duk tambayan da suka mai sai mala'ika jibrili ya nuna mai hoton gurin kawai sai su ba sa gani a kaga annabi ne shi yana ne amma ni da ke ba annabawa bane shi so aka diya wanda za a ma kar a wuce wannan siffarsa in baka san siffar shi baka ce kawai sallallahu alaihi wa sallama ta ya ishe ta wannan kare salatin da kai masa Allah goma je maka akan yi ma guda da kaga ba abu kai ba karamin abu ne wannan kada yake nuna maka darajar manzon Allah amma ka ce sai ka faɗo abin da ka san ba siffar shi ba ne ko siffar Allah ne ka bashi ka bada cikin matsala Allah shi kinta bismillah sai mu cike tambaya na'am an da wuce an yi magana yara masu eh ya da mu ce a masallaci kuma kuma ba da ba Allah ya maganar. ba. Bakwa fi yawa. Domin tsakanin Allah dai wa'anda ke noma na sun ce suna kamanta. Amma wanda sun tara kuɗi wasu ba su yi zakan. Za ka an ce wani yayin da kuma su wa bukatun ba sun san wani da halin da kan da ita. Amma ba shi ne koyi ba. Ka samu na ma'aikatan wurin ko? Wasu yau mu za mu ci babu ba mu kara sun damu amma da misali sai ka kara wani kwanton miliyan ne da ake ka sannan ka ta wani kusa ta misali to yi kare su malamai ba su yi mamu ku jo da suna da su a rika encouraging mutane domin tsakanin da kamar da yadda mutane suke kakin alayyar shi ni dai ban san da ba Allah shi da farkon da ban taɓa tsarin tsarin da nake duk wanda ka ba to amma a bashi yana san kokacin tsari in ka kusa mutane ko kuma aka aka ce ban tsari gudu duk ƙarshen wata kuma a zaɓarka nawa sekon kuma da ake duk wanda ka Kuma duk wannan matsalar da ta ɗauke ruwa ba shi ba ma ni a dokarin ka. Mabukata ne suna ganin su masalin ba su yi yanzu kana kuka mota dan ke kina da kofi ke ke yanzu da wuri yana da mu kuka kala in ka ta ko kai ko ma ma shi ko ina da duk rai to duk wannan da nake tunani da wai inda ana kare kuɗin da duk gadi mutum ɗari a ce misali albashin abin a wannan gudu albashin ke kare hannun sauran tukon za su zama hannun sauran kayan

ni kana dana kuma in yi tambaya ce idan aka kwana amma dai insha Allah wannan abu ne da ah, su kwamitin na san ba su manta ba kuma za a ɗauki mataki da izinin Allah wannan maganar zakka kuma Allah ya hore mu kowa ya zama yana fitar da zakka wanda suke da shi ba su fitar ba su dora Allah su rika fitarwa amma wannan shawara da ka bayar na yawan sadaka shi sadaka a cikin dukiyarka don sadaka za a kira shi domin ba zakka bane duk abin da zaka fitar bai kai nisabin zakka ba kuma bai shekaran ba kamar yadda a faɗa da zuwa kuma haka shari'a da mata ce shari'a sashi a cikin babin sadaka ne to ko mun kankanta shi ko yaya za ka iya yi kai da kanka za kuma ku iya haɗuwa da ku da wasu mutane ku zona abin da ka faɗa ko wannan makarantar ne na ta faɗa kai na san kun taɓa yin wani abu akan da ma'aikata a samu mutum ɗari musulman da ke cikin gidan nan kuma mutum ɗari ko ba haka ba ne a ce naira dubu ɗaya duk wata musulman da ke cikin gidan nan a wata fa naira dubu ɗaya yanzu daga sanda aka fara gina makarantar na an fi shekara nawa ana neman kuɗin ba ƙarisa ba da nawa za a tara a shekara nawa dubu ɗaya so ɗari kuma sau shekara kaza na ginin nan haka na zaɓu ne mai yawan gaske amma dai ala kulli halin tun da wannan tambihi ne yayi kuma abu ne mai kyau yana da kyau a ce kuma akwai ƙungiyar musulmai ya mazauna wannan gidan da za su yi tsare tsare kuma duk dai daga masallaci ke fitowa Akwai kwamiti fi aiki a gan kusa akwai yan kwamiti a ko A wani lokaci sai a ce ba dan kwamiti a masallaci ina ji to da Allah a yi kokari a sa wannan a tattauna Allah ya sa albarka ya sa ku fitar da abubuwa masu amfani za ta addu'a ne amma eh. ɗan da eh. ma da matsala na nan da sauran jama'a gaskiya ka a shi amma dai na san insha Allah sakonsa wallahi a sako ne a fili ina fata ana fahimta ni abinda da kawai zan tunatar da mu Allah shi sarki ya riga ya baka dukiya ko ba ka ba ya kuma ce dukiyar nan ta dama kai da na baka na ba su aro ne don in gaya za ka yi in ka ga dama ka bayar to zan ƙara maka in ji Allah idan ko kaɗi bayarwa to ba zan kwashe wanda na baka ma zan kwashe shi nan yana sha faɗa a daina wani wahalar da mutane wasu a zo saukan karatu ko na su a ce malam wane mana wa'azi akan neman taimako to wani neman taimako kowa ya sani in za ka bada ka bada in ba za ka bada ba Allah ya kwashe shi kawai Allah ne faɗa a gaza mu san amfanin abin a karan kanmu wallahi malam mu wani lokaci mun sani amma muna sake sanin wallahi ba ma ta Allah da zuciya da shi yasa abin da muke yake faruwa da mu yake faruwa da mu zan ba ku wani labari ya kamata ni addu'a amma dan cika da shi ina wani group na wata wannan group din ina in dai ban ban yi kuskure ba ina tsammanin ni kadai ne a Najeriya gaba ɗayan su larabawa ne kusa abin da ake abubuwa ne kawai na addini ake tattaunawa, sai wani ya turo mana wani abu da ya shi mamaki shi ya bai da idan sai ke gaya mana a cikin gurbi yana magana ne akan amfani da falala da mahimmancin sadaka da abin da ya shi mamaki akan sadaka sai yana kallon wata tasha sai aka nuno wani bawan Allah ana neman taimako za a yi masa aiki kuma ina tsammanin shi da ya turo abin ba a kasar su bane domin yanayin kuɗin da ya rubuta zafin su ba da kasar su bane dala dubu ɗari da hamsin ake nema ya kuɗi ne mai yawan gaske sai aka zo a cikin wannan shirin kowa sai fara bugo waya wannan ya bugo waya ya ce ga gudunmawa ya ba da dala dubu kaza ma wannan mara lafiya wannan dala dubu kaza mara lafiya an zo da shi kowa yana kallo ya ce kawai sai wani ya kira waya shi ce ya ba da gudunmuwan dala biyu dala biyu dala da aka yi shi ake tambayin shi ake ka ba da dala biyu wannan barka ne ce wallahi iya abin da yake da shi ne ce wannan dala biyu rabin abin da na mallaka kenan duniya da lahira ban da komai ce ni musulmi ne sunan shi Muhammad shi wanda ya wayan kina ce matsala ta sa an kore su a wurin aikin su kuma ya da wani aiki bai samu ba ba ta kaddin da komai kuma addinin mu ya nuna mana kuma ta kankan da kwana kakkare na abin da zaka bayar akwai albarka ka taimaka ma mabukaci a lokacin da yake bukata shi ba wai tare da kallon yawan abin da zaka bashi ba sai ka ga muku abin da malamai suka ce akan sarrafa da hannun dama hagu ba ta ba shi ne wannan wallahi yace abin da ya bashi mamaki yana ajiye waya wanda ke bugo waya bayan wannan Muhammad ya ce ga gudunmawan dala dubu takwas dubu hudu a ba mara lafiya dubu hudu a ba wannan Muhammad ke bugo waya ha sai wani ya sake bugo waya ga dala dubu goma rabi a ba mara lafiya rabi a ba muhammad ha haka ga ne kowa ina fata ana fahimta ya ce wallahi sai da aka samu kudin mara lafiyar nan dala dubu ɗari na kun wallahi a wannan zaman ya ce aka tara kuɗi ne yawa ba faɗa na muhammad ɗin ba ya ce a next shiri da za a yi shi aka kira muhammad da aka yi shi su aka bi an liƙa masa kuɗi ya ce aka zo aka shirin da shi aka ba shi kuɗin yau mutane godiya ake bugowa ya ake aikin da kaza yake wallahi ga takardun su komai da abin da ya karanta yace kokari ne kake fada musu ba shi kai bane dukkan su ne gashi gashi gashi gashi yace wallahi kamfuna sun fi goma ashirin suke bugo mata ya zabi wanda yake saboda dala biyu ne bayar dan Allah ka duba abin da ya zo mata ga duniya ga aiki sai ya zaba to me samu ba za mu yi ba assalamu alaikum ha gani alaikum no kace za ka tuka da ka to in ka gama sai adda eh, an ba ka ba za ci ba ba ba ah, eh. wannan kuma da da bayanin da suke rabu ya faɗa haka ne amma ba su wata matsalar al'umma mu tsakani da Allah Kuna da bala'in ruwa da kunci da ruwa ba mu samu fitar a cikin mu kwata Allah ka kisa Muhammad din nan Jamus tafi eh, abin da muke bukata eh tsakani da Allah ne san da yana da dan shekaru na eh wannan bayanin kullum aka rara shi mu ne ba balle mutanen da nawa na aiwa ana zama ana tashi nan za a bar su kuma yadda su ne gari a tashi a wasu matsalar da yake so tsakani da Allah shine muna neman mu practically mutane su yi a kan so ne mutane za su eh ko malamin ko magabata su yi practically a kan a aikace a aikace duk wani da muna neman hankalin ka dan mutane su fara da ni karar kuma ba ka wannan abu ko ina abun bakin ciki duk wani gwamnati musulmi duk wani sama da ake wannan shine magana ana ba da shawara ana gamawa yanzu nan ba zan taɓa maka ba kata kata din nan gurin wannan kata din da nake kai da dukiyar tona ga yan wurin nan su tsaka kai Allah na kuka ba aka ba da shawara wani ba Allah ya kace ya ce to abin da ya kamata a yi shi da duk masallata ne a yi a yi san su duka masallata na asara ko ya ba da su nan wani yana tashi yana faɗa yana masu kamar kare dole ne a ba da taimako dole ne an sa kowa daga baya a tambaye ku su wasu bayan Allah masu rabo su Allah ya sa kashe wannan kata to yanzu abin da nake so tsakanin da Allah shi ne ne mako mai san sakin wannan abu ba da ba muna neman leadership ne practical leadership mutane su gani kana jin kila kila zai canza mana amma ba haka wallahi haka za mu gama ku malamai ku yi wa'azi ku ja aya ku ja hadisi ana tashi an tashi za su kai da ke an gama السلام اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اما وهي اتنا من وهي ما تيامن دنكم yawa to ai insha Allah za a meeting general meeting za yi da yan committee da duk wani ma member cikin gidan nan shi ma member ne haka ya kamata da abubuwan da ke so a tattauna suna da yawa سبحانك اللهم وبحمدك da ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين